fatan ku da lafiya mai magana malam muhammad lamin maradi jamhuriyar nijar lalle gaskiya a wannan yanayi na baki matasa wana wanda suke dawa daga lubi yana da kyau shugabanninmu na afirka su dinga tallafa mana da ayyukan yi wanda za mu samu mu zauna ko da wani lokaci matasa ba tare da sun fita ba saboda rashin aiki ne shine ke sa ba a dimin hadarin da ke da kwai idan mutum yana ziraya da komi bai aikin komi zaman banza ya yawa baya da abun da za a yi kan shi ma sitira bale ma ya taimaka ma wani nashi to zai dibe wannan yanayin ga iyayen shi na da bukata shi kuma bai ba wani ba bai ba wani ajiya ba zai ba zai dubi duka hadarin da ke da tattare da hoton nan ba gaskiya muna roƙon shugabannin mu na afirka da su taimaka su samun ma matasa aiki shine zai sa wannan idan aka je libin ai can ma aikin wahala ne ake a samu kuɗi mai da yake ana samu ba a dubawa to nan ko da aiki na wahala ne idan aka ce an buɗa matasa to ina ga insha Allah matasan za su rage shiga irin wannan halin da suke shiga da fatan ku wani lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a VOA Hausa ina muku sallama ina muku fata alheri kuma eh, game da 'yan Afirka da aka aiko turo su a gida layi matasa dai su ne matasa in hankalin matasa na kwance hankalin al'umma na kwance kenan in hankalin matasa ya tashi kuma hankalin al'umma gaba da ya tashi kenan ya kamata a sama musu aiki dama wani suna nan zuwa libya ba kamar rashin sana'a ko wani abu kawai wani ya tebari ni ba shi ke sa matasa mu afirka jan ido ruwan ido da kuma buri kawai da kuma gashi nan kwadayi kawai ba kamar dewa ke zuwa libya ba a rasa na gida ba ne eh, kawai ya kamata gwamnatoci a nema masu aiki eh, na gaishe ku ina muku fata da heri eh, hausa na biyu kuma game da cinikin bayin da ake cewa daga libya na da su wallahi kariya ne kariya ne kariya ne balarabe laraba mun su mugaye mutane amma wallahi ga da nake fari muku ni na ce libi har su biyu na zo gida wallahi wallahi karya ne ina nan da ake wanga zanga-zanga ya duka wallahi karya ne ba wani inda ake cinikin bayi bakake mu da kanmu muka zama a zuwa kanmu allah kuma ya kama mu wallahi allah in kuna so kuma za ku yi tambayin ba ku hujjoji ba ku dalilai game da mutum inda ake yi ke a cewa ana cinikin bayi karya ne wallahi bakake mun suka ja mu kansu abin kuma ya kare yana cin su duk sussun da ya kira ruwa wallahi shi ruwa da ci shi wallahi Allah bakake su ke ciniki yan uwaye su bakake babu wani balarabin da balarabi babu wani balarabin da ke sadda wani baki ko wani abu bakariya ne baki ke sadda dan wani shi baki wallahi in kuna so kuma za ku tambayin ba ku hujjoji assalamu alaikum sunana Abubakar Muktar daga Ghana sashen hausa na muryar amurka suleiman ne daga najeriya jihar borno ke magana a gaskiya ra'ayina shine game da wannan 'yan najeriya da aka kawo su daga libya kamata yi a ba su kulawa kuma a ba su abin yi don kaga duk rashin abin yi ne ke sa su gudu su bar kasashen su kokarin ketara turai don neman abin yi to ni a gani na ya kamata kula da su a basu abin yi na gore sai an jima alaikum sashen hausa na voa muryar amurka ina muku gaisuwa da fatan alheri game da batun matasan da aka dawo da su daga kasar libya gaskiya muna kyauta da zaton kada a samu matsala amma akwai abun tsoro gaskiya ya kwata gwamnati ta bincike su sosai a tabbatar da suna nan ba a canza ba biya musu kokolwa ba kada ke sun je an koya musu ta'addanci kamar yadda ake ake tunanin kila yan ƙungiyar isis suna iya shigowa cikin su su shiga wani kasa kuma su tare mana da wani tashin hankali na daban bayan ga halin da ake ciki na yanzu alaikum sashen Hausa na murya BOA Amurka ina muku fatan alkhairi mai magana Samina hukuma dan Nijar mazaunin Kaduna a tarayyar Najeriya. A gaskiya a kira na ga matasan Afirka mu tsaya a kasashen mu mu yi yi ba wai mu tafi muna gararan ba ba a cikin kasashen duniya ko mu ta inda ake cin zarafin mu ana wulakanta da mu ina kira ga matasan kasar mu Nijar dan Allah mu dokufa ga abin yi ba wai mu ta muna ne a hanya ba. na gode sashen Hausa na muryar amurka mai magana samina hukuma ɗan niger mazaunin kaduna a tarayyar najeriya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na din Umar baban yara NTC Bici Kano Najeriya. Abin da nake gani ya kamata a yi shine gwamnati ta bawa waɗannan mutane sana'o'in ba su sana'o'i insha Allah ba za su ƙara marmarin su ta zuwa wata ƙasa ba saboda dama abin da ke kawo wannan rashin aikin yi ne ke kawo tafiye-tafiye daga nan zuwa wani wani so saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba su ayyukan yi insha Allah ba su ƙara tafiya ko ina ba za su so su zauna a ƙasar su yi abin da ya kamata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na gode ku hausa kuna tare da muhammad bashiru da mare ba shakka voa hausa ba dawar da da daman 'yan najeriya da ake gwanjar su kamar haja a kasar libya ba gida najeriya makomar su a gidan najeriya ya kamata mahukuntan najeriya matakan tabbatar musu makoma na gari da fatan za a tashi lafiya alaikum goya Hausa sunana Abubakar Ibrahim Akota da Nijar. Gaskiya wannan dama da kuka bamu tattauna mai kyau ce don gaskiya tsakani da Allah ni ma a shekarun baya abokaina a kowane suka son su sa ni in je can amma Allah gaskiya bai sa zuciyata tana can ba zuciyata ma ba ta Libya ko ko kwata kwata kwata kwata kwata kwata ba ta a Libya saboda ni akwai wasu dalilai na farko in za a tayan nan labari ma kawai nake ji na wai in za a taya sai an cika motoci da ruwa da sauransu kuma motoci suna iya bata a cikin sahara gaskiya suna cikin da suna cikin abubuwan da suka sa ji tsoron tafiya kuma alhali in ka je can san aikin da za ka yi ba kuma an ce ana walakantar da mutane a can suna ba mu labari tuni shi suna cikin abubuwan da ya sama ban ban da karfin zuciya na tafiya libya kuma na uku abun da ke kuma hana ni nika jin tsoro kuma har yau wai daga can suna iya hujja su je turai kuma alhali ina ganin abubuwan da ke faruwa eh, jirage suna tuntsira da mutane ni mai sauran labaru na ina jin kuma ina gani a hotuna gaskiya duk wannan abubuwa yana cikin abubuwan da yasa ni dai gaskiya ban ban da ma shawartaya wannan waje ina nan dai najeriya ina manaji na lokaci in koma gida in dawo eh, shi ne nake kira da gwamnatocinmu na afirka don allah su samu muna aikin yi rashin aiki shine ke sawa muna barin kasashen muna koma wata ka duba ka gani yanzu a can gare mu can ƙauyen mu na Fogabuza inda na hito a halin nan yanzu ina Najeriya wallahi muna matasa muna cikin mawacin hali saboda akwai wani dam da ake so a muna an kai shekara goma tun muna matasa ma sosai muna yara ake labarin za a yi wani dam za a yi wani dam habbis yanzu wallahi akwai matasan da eh, mu kanmu matasa inda an yi mana wannan dam wallahi ba za mu ce ba mu zuwa Najeriya amma dai sai an ragu sosai da sosai to matashi ka zauna gida babu aikin lambuna babu aikin komi ko muna son aikin daji ruwa sun yi nisa akwai wurin da kamata ya muna dama amma an kasa an jima daga naku abubakar ibrahim ko ta dan Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Ni shawarar da nake so na mika wa yadda aka ceto daga Libya gwamnati ya kamata idan har da gaske take to duk rashin kuɗi ne da rashin harkar ya fitar da waɗannan bayan Allah don haka gwamnati yadda ake so a taimaki al'umma to duk waɗanda aka kwaso su dinnan ya kamata a buɗe wata masana'anta ko kuma waɗanda za su yi kasuwa a sa su jari waɗansu kuma suna son aikin gwamnati to a sama musu saboda a ba su ayyukan da zai rike su a ɗauke musu hankali daga fita ƙasashen waje domin neman kuɗi in aka yi haka ina ga wannan abu zai taimaka za a samu nasara da fatan waɗannan mutane za a duba wannan shawarwari da muka bayar sannan mu ma kuma 'yan ƙasa ba za a bar mu a baya ba irin wannan ayyuka da ake za a wa waɗannan mutane mu ma 'yan ƙasa ya kamata a ƙara tallafawa matasa suna nan suna zaune wayanda suke so su kasuwa ba su da jari irin irin ba mu da jari muna da yawa don haka gwamnati da duba wannan hali da ake ciki irin kudaden da ake kwatowa na barayin gwamnati ya kamata duk a taimaka wa al'umma masu jari jari ba a ba da shi kyauta amma dai a buɗe wani irin community banki da za su ba wa mutane banki kuɗi bashi sannan in sun mayar wasu ma a basu allah ubangiji sa wannan shawara ta mutu ta amfani na gambo barau fatos na gode mu da amurka Assalamu alaikum BOA. Mai magana baban Sadiq Malama Guta. A ni shawara ta nan gaskiya gani nake waɗanda kwato daga Libya waɗanda suke matsayin bayi a nan ƙasa ta Najeriya ya kamata ta kasance a ba su aikin yi ko kuma a laluba masu hanya mafi dacewa wadda za su samu sassauci a rayuwarsu. kuma bayan yanayin yadda suka saba can kuma sun kasance inda suka zauna suna matsayin bayi ne a nan kuma da aka dawo da su in aka ce za a basu haka kara zabe ina ganin hakan gaskiya bai dace ba a gani na ya kamata gwamnatin kasar mu bayan ta dauko su ta dawo da su gida Najeriya ya kamata ta samu wani aiki wanda za ta ba su yi domin su rage raɗaɗin halin da suka kasance a can na firgici domin ko za su samu natsuwa a rayuwarsu suna na shan su baban sadiq malamawa ramar hukumar gwarzo kano state na ce sunana balabe daga bauchi ah, ni abin da nake nazari a kayan ah, wanda ake da su daga kasar libya ya kamata gwamnatin najeriya ta yi takatsantsan saboda eh, sun shiga wani yanayi sun dawo a wani yanayi wanda idan ba a yi ah, hankali ba za su iya zama cikin shiga wani ta'addanci ko wani abu na daban su zama masu kidnapping ko sace-sace ko amurobas so ya kamata gwamnati ta san irin tsarin za ta musu saboda kar kuma a je ibu rigima a dawo da ita gida najeriya salamu salamu biyoyi e. mai magana abubakar bala umar wara ni a gani na samar ba wani sansani na taimaka ma waɗannan 'yan gudun hijira shine zai kawo ƙarshen matsalar fitan 'yan afirka ko 'yan najeriya zuwa ƙasashen